الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنتي كل ما لم يكن خيرا أقصد ذلك يا مسلمي منا gode مع الله سبحانه وتعالى منا يبقى مشي منا salati ga salami ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ne faɗa ce hudu mutum tana magana akan aya sukutun ta alqur'ani Allah subhanahu wataala ce mu muka mu ke raya matattu bayan an mutu kuma mu ke rubuta abin da suka aikata da ma damshin abun sanan duk abin da kowa ya yana nan cikin littahi rubutacce shi yasa ma alƙiyama idan aka ba kowa littahi ne mara gaskiya sai kalli tayin sai ya ce ya magana da kai ne magana ta jujuta Allah ya kaito min alqur'ani ma li hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asa Allah ta tumidda mu wannan littafin mutum ne ke tambaya wanga littafin duk abin na yi hatta da hayaye hatta da mi gashi ya rubuta ya hakaito Allah ya ce wa wadadu ma amilu hadira duk abinda da mun ka aikata gashi na rubuta littafin mu uwa musulmi a ina yi kaina da ku wasiya cewa mu ji tsohon Allah subhanahu ta'ala. mu tuna koyaushe mu riƙe wadan Allah ta'ala ya ku masu imani ku ji tsoron Allah gaskiyar jin tsoron Allah kada ka yadda ka mutu wato face kana musulmi tauhidi kana musulmi wanda ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai ibada ta irin ta annabi Muhammad kai tauhidi irin na magabata ka wato akan gaskiya da riƙon amana wannan shine kakka yadda ka mutu wato fati kana musulmi yan wa musulmi tarihi ya rubuta ya aje muna annabawan Allah kaf gaba ɗaya da sauran manzanni da wato mahi abin abin da sauran mutanen ƙwarai gaba ɗaya babu abin da suke godogo da shi shine ayyuka na ƙwarai kowane in zai mutu shina kallon aikin da ya na ƙwarai shina kallon alkhairin da shika a unguwar da yake shina kallon alkhairin da shika a ma'aikatar da yake shina kallon alkhairin da shika a wato makaranta ta koyon zamanai kowane daga cikin magabata tun daga annabawan Allah har zuwa wato maluma a salafu salih kowa abin da ke wata shine ya mutu a ce Allah san barka ya abin kwarai yan uwa musulmi shina cin karamci da Allah ta'ala ya wannan al'umma ta annabi Muhammad ya aiko musu muna manzanni so karantar da mu sannan ya saka mana ikhlasi da soyayya ga addini da annabi Muhammad da kuma jin tsoron shi ya yi mana muwafaka akan aikin kwarai yanzu kowane wanda an musulmi na kwarai ya sa abin da an daidai ya sa abin da ba daidai jama'a haka ne ko ba haka bane wannan muwafaka ce kowa ya abin kwarai ya san ya yi ni ya san ya abin kwarai ko ya yi mugun aiki ya yi ni ya san ya mugun aiki barin insanu ala nafsihi basira ɗan adam game da kanshi ya san abin da addaidai don haka wannan muwafaka ta tawa ta Allah subhanahu ta'ala, kuma Allah ya ba mu wannan don mi domin ka haɗa kanka in dai ka san ga aikin kwarai ga mugun aiki don Allah in kana da hankali ga mi za ka tai ga aikin kwarai Allah ta'ala ka samu dace yan uwa musulmi wannan aya da muke magana aya ce mai tada hankali aya ce mai tsoratar da musulmi mai imani ga wanda ya lura da abin da a cikinta da ma'anarta domin wannan aya tana gwada mana dukkanin ayyukan da bayi suka yi tun daga farkon duniya har zuwa tashi duniya Allah ta'ala zai hisabi a kansu bal ma duk abin da an kai a duniya Allah ta'ala rubuta hatta da tsakin da kai makwabcinka saboda jin haushi Allah ta'ala rubuta yan uwa musulmi idan aka ta yi alkiyama idan aka lissafa maka alkhairi ka yi nasara idan aka lissafa maka sharri ka samu matsala Allah ta lashi kare mu Allah ne ya ce mu muka wato mu ne muke raya matattu mu muka rubuta abin so gabata a duniya na alkhairi ko na sharri ba shi kaɗai ba hatta da damshin abun sai ka zo a unguwa ba makaranta sai ka ce a zo a gina makaranta ai kai shawara aiki alkhairi ko sai aka zo a gina makaranta to duk wani wanda ya zo saka kwabo ne a ciki kana da taka lada a ciki shine damshin da ake magana duk wani wanda ya ji irin shawarar ka cewa kai ka ba da ginin gina makaranta unguwa da shi ma sai in wanda shawarar ka ya ta unguwa su ya ba da irin ta shi ya samu lada kuma kai ma kana da mi kana da irin wannan ladan haka ne aikin tsaya aka ce kai unguwa kai ka fara kawo kiɗin buki a unguwarku saboda kana da kuɗi Allah ya ba maka asiri kakkawo kiɗin fati a unguwa baka duk wanda ya to fati unguwar in an kai gama kana naka kami sunan na wato abin nan zunubi ne ma'anar damshin abun duk wanda ya zo da na aiki alkhairi bayan ya ya kahu wani ya zo in wanda irin wannan damar shi ma kafa to haka wanda a cikin haɗa a tashar kiyama yanzu wannan masallacin wanda ya fara ba da shawarar ko a gina shi mun san shi ko mun san shi ba shi Allah ta'ala ya yi ni. ya san shi kullum kai yi sallah wani ya sallah ko aka yi wa'azi Allah na bashi damshin wannan ake alkhairi da yayi kuma hata shar kiyama haka nan idan da akwai wani wanda ya zo ya ci gar ayi kila kadda ta gita ba yi ba ya zan matsalar banna to duk wata bannar da anka zo an kai kuma shina da mi shina damshi shi yasa na ce wannan yana cikin haɗari da muka cikin jama'a gaba ɗayan mu musamman 'yan kasuwa musamman ma'aikata gwamnati mun kowa zama cikin wannan haɗari jama'a an aiko ka shiga ma'aikata ka zo ma'aikata da sunnata alkhairi sai ka sunnata tsiya kai ritaya ka ta kan mutu duk abin da an kai na wannan abun duk wanda ya iri ne sai an baka mi sai an baka zunubi haka nan ka zo ma'aikata ka isko ba a kula da sallah ba a karatun addini ka ce kai a samu mai haske cikin mai da mu qawaidi to wannan wasu da ka sunnata bayan ka aji ai kari ta ka mutu duk wanda ya karatu da wanda ya koya daga wannan wurin aiki kana da mi kana da lada ku duba falalla Allah subhanahu ta'ala haka nan dan kasuwa wanda ya kirkiro ba a cikin wani kasuwanci duk wani wanda ya riba a cikin wannan kasuwanci shina da mi shina da wannan lahin shi ne ma'anar damshin abin Allah ta'ala ka ruha muna asiri yan uwa musulmi wannan aya sanadiyar saukata da na faɗa banu salama suke da wato suna suna cikin wata unguwa ta madina amma unguwa akwai nisa ƙwarai tsakanin su da masallaci sai suna ganin nisan garin wato nisan tahiyar da garin zuwa masallacin sai suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna neman shawara suka ce masallaci ya mana nisa ya rasulullahi yanzu ku diba al'umman mu yanzu ga masallaci ga majalisa can sai a tsaya ta ayi sallah kwanaki na ce duk wanda ga masallaci ga majalisa ya ƙi zuwa masallaci ya sallacin babu sallatai aka ta damuna da waya in kawo dalili in yi min don da muka magana bai ƙara kira na kuma har yanzu ina kan wannan ga masallaci kana kallo ga majalisa can saboda ku labari ya daɗi ka zanna can kai sallah ga masallaci kana ji ana sallah baka da sallah ko ba komi kayan mu addini ganganci baka da sallah Allah Ta Allah ka famu na asiri suka ce manzo Allah to masallaci ya nisa mu taso mu tso mu samu gida kusa sai manzo Allah ya ce a dan bi da zan dan bi da ku tashi alhali duk abin da kai na aiki ta yadda yake ana rubutawa wannan ma kuna koya ma al'umma ku zo masallaci a kuna zuwa masallaci da kun wuce alamar lokacin sallah yayi wani ta bari mu tashi mai sallah shi ma ana ba ku lada shi wa Allah ba ruwan lada ga yake jama'a ka wuce zaka masallaci wanda ga sallah ta isa ce ai da kaga wani ya wuce sallah ta isa ya tashi ya arwalla tashi shi kana da mi kana da lada ci ai duk abin da kun kai ana rubutawa bal ma hada damshin aikin naku ana rubutawa don haka ku tsaya ku nan sai ga Allah ta'ala saukar da wahayi cewa mu muke wato ɗan an mutu domin shi ai musulmi hankali duk ya mutuwa jama'a duk ta mutuwa jama'a mutuwa shi kullum mai hankali sai kai ba na kallo ya shekara ɗari ba ne na isko na magana ko shi na kallo ya mutu da imani ko da gobe ne ko da yanzu ne duk in kan mutu da imani ka yi nasara in ka shekara dubu ba ka mutu da imani ba ka yi hasara don sai Allah ta'ala ba su misalin abin da suke ganewa don mi babban lissafin su idan wato idan mutum ya bi abin zai mutuwa zai yi amma bakka ka tsuhan ka rubuta ƙarshe na kai mutuwa mutuwan nan da kowa ke tsoro don muke tsoron mutuwa saboda ba ma da gaskiya na gani malam ya kawo tarihin malam akan muhammad gumi allah ya shi da rahama sun yi tahiya hikaya ce mai kyau jama'a sun da suna kan jirgi jirgi su matsala ta haka haka haka kowa daga mai ihu sai mai kaza ko da jirgi ya tsaya aka sauka airport kowa daga mai yin tole sai mai wurin tsari wasu ma sun yi tsarin ga kayansu mala aka gumi Allah zai dace na haifar da jaka ta ga zai ta hayati sai aka tare shi hankali ne kwance bal ma cikin zirin me yake yi karatun qur'ani yake yi sai yanzu da suka tare suka ce akai maka lahu gashi kowa ya hankalin shi ya tashi kai ku ta hankalin ya kwance sai ce ah to can sau me ake tso an ce mutuwa ce to nan mun tsere mata ne ko ba shi bane in ka gudu can dun mutuwa to nan kasa ka tsere mata mutuwa to shi mai hankali kullum jama'a ba shina kallon yawan shekaru ba shina kallon mutuwa da imani sai Allah ba su asharar cewa mu dinnan muke tada matattu in sun mutu sannan muke rubuta musu kayan alkhairi ba ma shi ba haddada mushin aikin da sun kai ma duk muke rubutawa balma duk abin da mutum ya yi Allah ta'ala ya rubuta shi a cikin littafin da bai gogewa yawa musulmi wannan aya ayyuka hudu Allah ta'ala faɗa muna na ɗaya da matattu na biyu rubuta abin da mun ka aikata a duniya jama'a shi muna ci haɗari ma alfidu min qawlin illa ladayhi raqibun duk maganar da ka sai an rubuta ashe jama'a kun mu yanzu mu yi misali abubuwan da muke faɗa idan aka rubuta Allah tsaye da mu muna nisa wato muna tsira mu yi lissahi ka tuntun sai ka balaga zuwa yanzu manganun da ka yi ɓoye da wanda ka da waya da text message da ka tura ma wani da cin mutuncin da wa wani da ƙazahi da kai ma wani idan Allah ya tsaye da kai kana tsira maganganu kawai ba mu zo wajen hukuk ba wanda ka saci kuɗin wanga ka rubuta ma wanka da ka duk mu zo wannan maganganu muke magana jama'a muna haita ashe akwai buƙatar mu tuba ga Allah mu istighfari Allah ta ya samu dace abu na uku duk abin da ka haddasa na alkhairi ko na shari kana da kamishu haka Allah ya faɗa da kun ga wannan gabar jama'a ni da kai sai mu yi hankali ni da kai mu lissafa mi za mu lissa na alkhairi in ko abu alkhairi bane gada za akwai sunan mu ko hannun mu a ciki abu na biyar Allah ya ce duk wani abu da an kai samari na rayuwa gaba ɗaya ko menene Allah ya rubuta in ka yi a sana'a kaza shekara kaza kai aikin wata shekara kaza kai ka manta shekaru amma shi wa Allah wa mallahu bi ghafilin wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalim Allah ce kake tsammanin wani abin da ka faruwa Allah ya a'a ba abin da Allah ya rabkana akan shi Allah ya sani in ka ga mutum na abin da ya ga dama Allah ce inna ma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar in mun ga mutum na sa alkhairi sai mu taimake shi zan mutuna alkhairi wallazina da zadahum hudan wanda ya nemi shari'a yi aiki alkhairi na shari'a sai Allah ya dunguza shi ya taimake sai aiki na shari'a wanda ko so aikin tsiya sai Allah ya bashi haka nan kawai Allah ce ba mun rabkana bane inna ma nu'akhiruhum muna jinkirta musu ne li yawmin tashhatu fihi al-absar ra saboda yinin da idan za su ture yinin alkiyama kenan Allah ta'ala ya samu dace yan uwa musulmi babu lokaci amma akwai hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa alkiyama in ta zo da ta abin da zai isko mumini a cikin kabarin abin abin alkiyama kuma a cikin kabarin shine na aike shi na alkhairi akwai ilimin da ya karantas nan malaman su yi magana da yawa ilimin da malami ya karantas ko ilimin da ka sa'a karantas ka gina makaranta ka ɗauki nauyin malamai su karantas da malamin da kai duk kuna cikin abin da za ku samu alkhairi ko ka ɗauko malamin gwaza ce a kantar da su tarbiyya alƙur'ani sunna ta annabi Muhammad to duk wanda ya iya kassa samu lada alƙiyama wannan ake shi na iskoka jama kudi wanda muka tara kuɗi manyan sun tara kuɗi ba ruwansu da kallon maslaha ta al'umma unguwanni tarbiyya ta lalace da za su zo su yi subjective kuɗin sunan a kayantar da al'umma su gane kowa ci addini mu san haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah wallahi da sun samu babban rabo to amma matsalar shine duk abin da ba ta hanyar Allah ya taru ba ba za ka samu wafaka ake alkhairi da shi ba in ka ga Allah take da kuɗi kana samu kana taimakon addini to Allah ya taimake ka kuma alama ta ta kuɗin ga suna da alama cewa akwai dama dama a ciki amma ga kuɗi ba ruwanka da addini ba ruwanka da ta addini alama ce na akwai tambaya mai nisa Allah ta'ala shi kare mu yan musulmi ya ce na biyu ko ɗan da ka na kirki ya koyi addini ka al'umma yana kai abin nan yana maka addu'a al'umma suna ta Allah shi mashi albarka kai ma sai ka samu wannan addu'a na uku ko kuma mushaf na alqur'ani da kabban bar dan ka gado kun ga nan wata magana ce babba mushaf wani ma ce wannan magana da aka yi ana nuhin kazan kai ma mai neman ilimi na alqur'ani da suna ta annai muhammad wa'annan littafin da ka tai da su makaranta ka koyo kana koyo kullum ran da kan mutuwa za ka ma ‘ya'yanka su ma ka su to duk sun suka kai ta wannan mushafin kana samun lada wasu ka ce ba shi kaɗai ba har mushafin da ka sai ka kai masallaci ka sai ƙur'ani a ka aje masallaci ana karantawa duk da yanzu ba ka ta qur'ani masallaci sai dai Allah ya sawaka ko musafin da ka sai kai islamiyya aka ba 'yan makaranta shi ma ko ka mutu inda yana da ana karantawa kana samun lada wasu ka ce kai in ma wani ya koyi karatar ko da wani musafin kana samun lada Allah ta'ala ya samu dace ko kuma ba wannan ba ko masallacin da ka gina saboda Allah da kuɗin halal ba kuɗin ofis ba inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa in ka sace kuɗin al'umma ka gina masallaci baka da lada baka da lada ka biya su shi ne an gane ko kuma alkiyama bai hana Allah maka sabi akan kuɗin kasa ta kura al'umma ka gina musu masallaci ka ce abin kwarai ka yes ka abin kwarai amma alkiyama sai Allah ta don ka ta kuɗin ka zo ka gina musu masallaci shi ne ka gina masallaci da kuɗin halal naka na haƙƙinka ko kuma gidan da ka gina ma matahi saboda Allah yana halin tahiya ya zo tsaya sauka ko ba ka da kana samun ladan wannan ko kuma ruwa da ka samu musu al'umma ruwa suna cikin buƙatar ruwa ka gina musu bohol yanzu ka diba al'umma kwangila da a baka ta ka gina bohol ka gina musu ruwa ka taya kuɗin kuma ka ce ka shafan banza jama'a ruwa a ce ka ta amana al'umma akan ruwa ai ka san akwai matsala Allah ta'ala shi kare mu yan uwa musulmi ko kuma sadakar da ka hitar da kanka domin yanzu ma musamman ɗiya in ba wanda Allah ya muwafaqa bai wa uwaye ne sadaka jiya jiya na wani ka faɗa mini wani uba ya mutu sati uku na wuce sai aka ce to yanzu tun da ya ba kaza a hadda naira kaza a sanin sai da to abai sai gaban gado mai ra'ayi mai ya koya tsaye kowa da tiyan su goma sha uku ta shi ba yadda ba in ma za a yi shi ba da haƙƙi ne ba da ya sassa sai sai wanda ce eh, to gaskiya wani kun ga ya samu ya nawa sai mata suka fito su mu ma dai mun yadda abai sai ya raba kowa ya gurgurdan hali ne don haka wallahi ina baka shawara in kana da kuɗi ya aiki alkhairi kamin ka mutu ka biya bashi kamin ka mutu in kan mutu yanzu wallahi ƴaƴanka sai ai da kai za su biya ma bashi kai sadaka da abin da ka samu kamin ka mutu in kan mutu mun ce ma za su yi da kai Allah Ta ka samu dace duk wannan abubuwa da manzo sallallahu alaihi in kan mutu alkhairi sai yana ni, ina iskoka ƴan uwa musulmi babu lokaci shina cikin abin da wato duk wani aiki alkhairi duk abin da aka ce alkhairi in ka kulla shi a unguwa ko a gari ko a ma'aikatarka ko a wato wurin da yake kula da shi in dai alkhairi ne in ko bayan ka mutu wani alkhairi shi na isko ka man dalla alkhairi ka fa'ilihi haka nan aka si jama'a duk sharrin da ka kulla duk abin da ka kulla na sharri in ya ci gaba ko bayan ka mutu zai isko ka don haka yan musulmi hudu ba tana ba mu shawara cewa mu yi ƙoƙari ayyukan mu da za mu ƙulla su zama alkhairi duk wani abu wanda ma ƙulla wanda ba alkhairi ba mu yi ƙoƙari kare mutum wale shi duk abin da ka san ka ƙulla na sharri unguwa yana tahiya ko a wani gari ko a ma'aikata ka yi ƙoƙari kamin ka mutu kamin ka yi taya ko ka dama ta kuce maka ka warware wannan sharri in ba haka ba ko ka mutu zai ni zai isko ka Allah ta Allah ka sa mutu da imani inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah al-azim al-jalil yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yadhkurkum wa aqimus salah aqimu wa ta'tadu wa la takhtalifu do Allah akula da sahu domin cika sahu da daidaita so shi na ce abin da ke ingantar da sallah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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام الله أكبر